Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Babala ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muka sake dawa a mu na hantsi na yau ranar Alhamis 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumomi a jihar Neja da ke Najeriya sun ce na kokarin shawo kan wani rikici da ya barke a kasuwar beji da ke karamar hukumar basu sannan za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta bugaci kafafen yada labarai na kasar da kar su rika yayata munanan ayyukan 'yan ta'adda kama kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na sulamumin barma sai kuma sharhin jaridin ghana amma kafin nan ga murtala faru kusan yana da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An jinkirta sakin mutanen farko da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza har zuwa akalla gobe Juma'a. Kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron Isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Laraba. Saci Hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin kuma ba kafin ranar Juma'a ba. ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar hanebi bai bayar da wani dalili na jinkirin ba kuma ba a san lokacin da isra'ila za ta fara dakatar da kai hare-hare na kwanaki hudu a gaza ba wanda sashe ne na yarjejeniyar da bangarorin da ke fada da juna suka sanar a baya an tsara shirin tsagaita buɗe wutar zai so ma aiki da karfe goma na safe agogon kasar a yau alhamis qatar wacce ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar tare da amurka da masar a baya ta ce hamas za ta saki mata da yara hamsin a mataki-mataki nan da kwanaki masu zuwa yayin da ake sa ran isra'ila za ta sako fursunonin falasdinawa 150 fadar shugaban kasar amurka ta white house ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da china ta yi a baya-bayan nan kan rikicin isra'ila da hamas wani bangare na yunkurin da beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da amurka. muna jin daɗin dangantakarmu muna jin daɗin shugabancin amurka a yankin muna jin daɗin cewa muna da ikon yin aiki ta hanyar abokan hulɗa a yankin don cimma kyakkyawan sakamako mai amfani a gare mu baki ɗaya in ji kakakin majalisar tsaron ƙasa john kirby a wata hira da muryar amurka a jiya laraba babban jami'in diflomasiyyar ƙasar sin wang yi ya ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a zirin gaza inda ya gana da jami'an kasashen larabawa da na musulmai a ranar litinin tare da yin kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa da ƙara kai agaji a gaza taron na beijing shine kashin farko na ran gadin da tawagar ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da qatar da turkiya da indonesia da kuma najeriya suka kai a manyan biranen kasashe membobin dindindin na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar taiwan na watan janairu bayan da beijing ta haramta abarba da ta fito daga taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar china take takaita shigar da 'ya'yan itatuwan taiwan daga kasashen waje yayin da tashe-tashen hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimaka jam'iyyar kmt ana kallon jam'iyyar ta kmt a matsayin mai goyon bayan beijing don haka ta fi jam'iyyar democratic progressive party mai mulki damar sauya haramcin duk da cewa ita kanta jam'iyyar ta dpp din tana da karfi a yankunan manoma to amma kora jam'iyyar ta kmt ta sami nasara a zaben ba shine tabbacin cewa kasar china za ta buɗe kasuwanninta ba haka kuma babu tabbas idan ma aka dage haramcin 'yan kasar china masu sayan kayayyakin za su sayi kayayyakin a cewar wani manomi h tung hin kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko hukumomi a jihar neja da ke najeriya na can na kokarin shawo kan wani rikici da ya sanadin mutuwar akalla mutane biyar tare da jikkata wasu da dama a yankin karamar hukumar baso rahotanni da yana nuni da cewa an tarwatsa kasuwar ta beji da ke ci kowace ranar laraba Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru tsari ya aiko mana. Bayanai dai sun nuna cewa an jikata wasu da dama tare ma da tarwatsa kasuwar Beji da ke ci a ranar kowace Laraba. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne a tsakanin 'yan kabilar Fulani da kuma jami'an tsaro na 'yan banga waɗanda akasarinsu 'yan kabilar Gwarawa ne ko kuma Bagi. Malam Muhammad Abubakar Beji shaidun gani da ido ne akan yadda lamarin ya faru ya ce lamarin fa sai a hankali. Akwai wasu Fulani guda biyu da yake suna wasa da sanda su biyu tsakanin su dai idan banga suka gan su suka yi gudu suka wajen su suka sa masu bulala. to waɗannan su biyu da suka ga cewa waɗannan suna da yawa ga bindigogi ga adda ga bulala sai suka gudu sai waɗannan yan bangan suka bi su. to bin su da suka yi kasuwa sai ta fara tarwatsewa. To sai suka zo yan banga aka rabu. To duk wani wanda ya zo in dai sun ga cewa Fulatani ne ko wani abu to shi kenan. Na ga ana kai sara ana duka ni ma sai na ɗiba na gudu na to kar abin ya kai na saboda na ga duk an yi wata wajen kowane bagware da yake nan kusa kusa kowa guduwa yake je gida ya taho da bindiga da adda. Da kokarin samun shugabar karamar hukumar ta Boso Hajiya Ladidi Bawa Boso ya ci tura. To amma kansilan yankin Bejin Honorable Umar Muhammad ya ce tabbas an samu asarar rayuka amma kawo lokacin da muke magana da shi ba su tantance yawansu ba. Ah, Fadan ya kasance ne tsakanin Fulani da Gwarawa daga bayan secondary school da yake bakin titi a nan beji yanzu hakikanin cewa an samu mace-mace to mace-macen guda nawa ne gaskiya hakika ba zan iya faɗi ba yanzu saboda yanzu nan na so bai tresin zuwa wajen ba. To shi ma dai kwamandan kungiyar jami'an tsaro na 'yan banga a jihar Niger Nasiru Muhammad Manta bai ɗauki kiraye-kirayen wayar da aka yi mashi ba. To amma kwamishinan kula da harkokin Fulani makiyaya ta jihar Niger Alhaji Umar Sandarebe ya ce gwamnatin jihar Niger tana kokarin shawo kan wannan rikicin. Shi mai girma gwamnan jihar Niger yana tabbatar ma jama'a cewa ba zai yarda da kowane irin rashin adalci ba. Duk abin da ya faru da jama'a kada su kowa ya ɗauki doka a hannunsa. Don akwai gwamnatoci daga gwamnatin jiha zuwa gwamnatocin ƙananan hukumomi. To ina tabbatar masu da cewa a ƙara hankuri za mu maganan za mu bincike kuma duk abin da ya faru za mu ɗauki mataki a gwamnatance kwakwara. Kawo lokaci lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan rikicin domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan wasiyu biyodun ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wata mota da ke a guje ta rubta cikin gadar Rainbow da ke kusa da Niagara Falls a jiya Laraba. inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar amurka da kanada a yammacin new york tare da sanya kasashen biyu a cikin shirin kota kwana sa'o'i kaɗan bayan haka yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike gwamnan new york kathy huckel ta ce babu wata alamar harin ta'addanci fadar white house ta ce an sanar da shugaba joe biden kan lamarin yayin da prime minister canada justin trudeau ya shaidawa majalisar dokoki cewa ba shakka wannan lamari ne mai matukar muni a niagara falls fashewar ta faru ne a bangaren amurka na gadar ta rainbow wadda ta haɗa kasashen biyu a kan kogin niagara jami'an tsaro sun ce an sami wasu mutane biyu sun mutu a cikin motar kana kuma wani jami'in hukumar hana fasa kwabri da wani na hukumar shige da ficen amurka duk sun sami raunuka a mafi yawan yankunan kasar amurka watannin nuwamba da disamba ne mafifitan lokuta ga masoya naman talotalo, ƙungiyar kungiyar makiyayan kaji da samar da kwai ta amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 a ranar bikin cika ciki na turawa yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalon miliyan 22 a bikin kirsimeti amma a kudancin jihar louisiana wadda ta yi suna kan karancin al'adu da gidajen abinci na zamani talotalo na da abokan takara ga jama'ar da ke ciki da wajen birane ciki har da new orleans da baden rock da lafayette agwagi ne suka fi jan hankalin jama'a baya ga nau'ukan tsuntsaye uku ana ƙara sinadaran ɗanɗano wasu masu sayar da naman suna tambayar masu sayayya da su zaɓi sinadarin haɗi guda daga cikin miya ko kuma kwaguwa da gurasar masara daga cikin waɗanda suka fi shahara daga ƙarshe kuma shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan turai suka taru a dandalin 'yancin kai na kiev al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban kremlin victor yanukovych da mamayar karfi da rasha ta yi wa kremiya yanzu da aka ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin kasar da rasha ana shirin yanke hukunci a kan makomar ukraine a kungiyar tarayyar turai a taron kolin da za a yi a brussels a ƙarshen watan nuwamban shekara ta 2013 shugaban kasar ukraine na lokacin victor yanukovych ya janye daga rattab hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar turai sakamakon matsin lamba daga rasha. a gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da sojojin Najeriya ke a fagen daga suna fafatawa da 'yan ta'adda, na soji ta buƙaci kafafen yada labarai na ƙasar da su rika yayata munanan ayyuka na 'yan ta'adda domin yin hakan kan iya ƙara musu ƙwarin gwiwa ga ci gaba da cin zarafin jama'a wannan na zuwa ne lokacin da su kuma kafafen yada labarai ke korafin rashin samun sahihan bayanai cikin hanzari a kan lamarin da ya shafi rashin tsaro daga jami'an tsaro musamman ma na soji daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto rundunar sojin najeriya ta ce ta yi amanna cewa kafafen yada labarai na bayar da gagarumar gudunmuwa wajen samar da bayanai ga jama'a da za su iya taimakawa ga ci gaban kowane lamari sai dai a lokaci ɗaya ta nuna damuwa akan yadda wasu kafafen yada labarai ke yin azarbabi wajen bayar da bayanai musamman waɗanda suka shafi lamarin tsaro ba tare da la'akari da illar da yin hakan kan iya haifarwa ba masu ruwa da tsaki ga harkokin samar da tsaro na ganin cewa wannan ba sabon zance ba ne kuma abu ne da ke buƙatar fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida. To suna na Major General U.S. Mohammed retired. Sojoji dai ka san dai ana ta kokarin akan maganar tsaro akan matsalolin da ke faruwa akan a Nigeria da duka duniya. A gaskiyar maganan dama akwai abubuwan rashin yadda da juna kuma da yadda ake bayyana irin abubuwan da ke faruwa da ba gaskiya ba. kuma muna son kuma ku gane cewa yadda aikin mu ke tafiya ba yadda za a tashi a cewa za a faɗi duka manganin da ke faruwa a kan aikinmu saboda in an yi haka yana iya kawo mana matsaloli a kan aikinmu na irin kamar ka sawo sauƙi a kan maganar tsaro wannan baya rasa nasaba da yadda rundunar sojan najeriya ke shirya taruka na haduwa da jami'an kafafen yada labarai a tattauna domin kara fahimtar juna a wani bangare na shirarwanta na kyautata hulɗa da jama'a kamar wanda ya gudana a sokoto ranar laraba ta wannan mako wanda shine irin sa na hudu a wannan shekara. babban hafsan sojojin najeriya lieutenant general taurik labaja ta bakin kwamandan mayakan shirin samar da zaman lafiya na hadarin daji da ke gudana a arewa maso yammacin najeriya kuma kwamandan yanki na takwas na rundunar sojin najeriya mai hedikwata a sokoto manjo janar godwin motkot ya ce rundunar soji na sane da halin rashin tsaro da ƙasa take ciki kuma tuni ta tura dakarunta a sassa daban-daban sai dai ya nuna damuwa akan yadda ayyukan wasu ke kawo tarnaki ga samar da tsaro da kuma walwalar jama'a I therefore want to use this opportunity to call on the media not to unconsciously akan haka ne ya kira ga kafafen yada labarai kar su baiwa 'yan ta'adda kafar shan iska ta hanyar yayata aika-aikar da suke yi a cikin al'umma. This is because terrorists, insurgents and other deviant ya ce yin hakan na sa 'yan ta'adda su rika fankama su kara kuzari na ci gaba da aika-aikar da suke yi yayin da rundunar soji ke kira kan kara samun fahimtar juna tsakanin ta da kafafen yada labarai su kuwa 'yan jarida na ganin cewa sojan na katse musu hanzari wajen samun bayanai cikin lokaci akan abin da ya shafi lamuran tsaro suna na dalhatu abdullahi safiyar magori shugaban kungiyar 'yan jarida reshen jihar sokoto duk inda an ka hito sai ka ga 'yan jarida suna jiran ne sai sadda an ka hidda takardar bayani daga headquarter sojoji ta tsaro ta kasa kuma takardar nan ba ta fitowa da sauri to amma menene illa ga aikin 'yan jarida na rashin samun bayani cikin hanzari ko kuma rashin samun bayani cikakke abin da yake kawo illa al'umma sun zura ido sun kashe kunne mu suke jira mu haɗa musu ba mu samu bayanin nan na haɗa musu ba sannan kuma mu ko tunda ba mu samu ba ba mu kutsawa mu ce da karfi za mu samu labarin ne masu ruwa da tsaki ga ayyukan soji da kuma kafafen yada labarai sun yi amanar cewa samun kyakkyawar fahimta da aminci tsakanin juna kan iya bayar da gagarumar gudunmuwa ga cin nasarar ayyukan na bangarorin biyu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka cikin Lagos kuma ga batishin ga ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin Duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaimu Muni Barma. a makon jiya shirin ya sauka a wata cibiyar koyar da nakasassu aikin walda a jihar kaduna wacce bayanai ke nunin ta taimaka matuƙa a yunkurin ganar da masu bukata ta musamman mahimmancin sana'a kamar yadda a bayyane ake ganin alamomin gudunmuwar da ta bayar a yaƙi da sana'ar bara shekaru sama da 20 bayan kafa cibiyar mai matsayin masana'anta kamar yadda shugabanta malam isiyaka musa ma'aji ya bayyana a zantawarsa da wakilin muryar amurka isa lawan ikara a yau za mu tashi daga inda bakon shirin ke bayani kan sana'o'in mata na kasassu a jihar ta kaduna akwai mata akwai na guragu akwai kurami hakan nan su suna koyon saƙa suna koyon keken ɗinki suna koyon rini duka suna koya kamar wani lokaci ake ɗauka wajen yaye wanda ya zo ya koyi wannan koko da ya danganta da kwarewa ne eh ka san ita da gaskiya sana'a hannu dama ya ganta daga kwarewar mutum wani hagan ya zo sai shekara uku ma sannan ka yaye shi wani kuma ya zo shekara ɗaya ma ya wadatar za ka iya yaye shi kwakwalwar mutum ni ita nake amfani da ita wajen yaye mutum amma wasu na magana cewa kama ana ganin su masu bukata ta musamman suna da dan koma baya wajen yin karatu musamman na zamani kuna da sharaɗi ne na cewa duk wanda zai zo nan gurin sai yayi wani karatu ko ko kawai kowa ya zo ya koyi sana'a ai dama ganin an tsere mana a karatun ma shine sa aka bude wannan wurin shine sa amma yanzu ga da karatun ka kaga ba kowane ne zai zo ba amma yanzu kuma karatun ma ya zama ma ka karatun wani lokaci ba shi zaka ci ba sai ka hada da sana'a hannu dan yanzu ya mu da suke karatu ai muna cewa kuma zai su koyi sana'a hannu ba zai yanzu karatun ka tasa shi gaba shi kadai ba gaskiya akwai matsala sai ka hada da gabe gabe na ga gurin naku duk da babban guri ne kusan an toshe shi da kekuna irin na guragu da abubuwan da aka kera yanzu anan kekunan sa ku aka yi ku yi ko ko a kasuwa suke na sayarwa ne kuma kayanmu ne mu muke kayanmu muke sai da kayanmu kukan siyar ɗaiɗaiɗaiɗai ne ko kuna samun kamar kila sa ga wani an ce ga wani dan majalisa ko wani shugaban karama kuma ya sai guda ɗari ya rabawa mutanen shi to wannan ma daman da kai imam magana ke sai amfani da wannan dama gaskiya abun bakin ciki sai su mun ba farashin mu shi za su amfana a je a cike a takardun gwamnati sannan kuma a je kano kuma a sayo kayan gaskiya muna kira a musamman ko kwamishina na kananan hukumi ko shi mai girma gona da ya magana musamman camomin dan Allah su daina zuwa wani wuri suna sau alhali tuna suna can wurin ba su zo nan ya ba. ku taɓa samun lokacin da shugabannin kanin komi suka zo suka sayo wannan kayayyaki ba misali ko da karamar hukuma daya a cikin 23 jihar Kaduna. ai ba ka sani ai ta gwamnati canji canji ne ko ba gaske a shekara shi da ɗaya nan gwamnati nawa aka yi ayan kace haka ai hatta ita state government lokacin ramalan yaro ya ba mu kekuna ba shi ya ba mu ba dai direct amma wanda ya ba aikin shi kuma ya ga ya dace a yi aikin a kaduna ya ba mu aiki mun yi guda dubu ɗaya da wani abu eh da ga ai ba za mu ce wani ba shi ya karbi kwangilar da ya karbi kwangilar mu kuma ya kawo mana aikin ka gane ba mu ne yan kwangilar ba to mu dama abin da muke so mu ba ba mu so an mu zama yan kwangila a kai dan kwangila an ka je ka karba abin nan ka kawo mana aikin mu mu mu abin da muke roƙo kenan tunda mu muna yi sana'a mu ce wannan zai taimaka sama lokacin da muka yi wannan aikin akalla mun kai mu hamsin na kasassu a ciki a wani ya sai fili wani ya sai gida a ciki wani ya sai abin hawa wani ya yi wata shida bai je ya yi bara ba to kaga ko ashe da za a ce misali duk shekara ma a samu a ce a samu wannan ashe wanda za a fitar daga kan titin suna da yawa yanzu misali a jima wannan ke kekunan na misali yau a ce gwamnatin kaduna tana da makarantar new bodin ko to za a ba mu gadajen yin wannan bodin din to a ce yau shi dan kwangilar sai hukumar ilimi ta jihar kaduna ta ce ba mu son ka je ko ina sai wajen guragu da suke magajin gari ka zo ka sai mana kayan a wurin to mu haka haka an taimake mu kuma yana tabbatar maka sai mun yaye sama da gurgu ɗari a shekara mun raba su da bara wani irin tasiri wannan gurin sana'a yi wajen rage adadin masu tafiya bara to gaskiya babban tasirin da ya yi babban tasiri a ce mutum ya shekara talatin yana bara ko ya shekara ashirin yana bara amma kuma a ƙarshe ya aje bara na ya zo ɗauki sana'a ina ga wannan shine babban tasirin da wannan wurin kuma irin mutanen nan suna da yawa kamar yadda na ga maka za ka same su ƙananan hukumomi na jihar kaduna za ka same su wannan wuraren da lissafa maka. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin malam isiyaka musa ma'aji shugaban cibiyar da ke koyar da masu bukata ta musamman aikin walda a kaduna da wakilin muryar amurka isa lawan ikara ni suleiman muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gai da sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai kawo mana sharhin jaridin ghana jaridar kasar ghana da daily graphic da maso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine duba muhammad bawumiya wane ne suke bi akan facebook jaridar ta ce dandalin sada zumunci yanzu shine dandali mafi girma da 'yan siyasa ke kamfen su duk 'yan siyasa faɗin duniya sukan yi amfani da wannan dandali dalili ko shine nan ne masu kada zaɓe sun kafi yawa musamman matasa kuma yana saurin isa gare su maimakon rangadin isa gare su domin isar da saku. John Dramani Muhammad da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bawumiya duk na amfani da wannan dandali. Waɗannan shugabannin guda biyu na jam'iyyar National Democratic Congress da New Patriotic Party yayin da suke ɗaura ɗamarar shiga zaɓen shekara 2024 shugaba John Dramani yana da magoya baya miliyan ɗaya da ɗari hudu yayin da dr mahamudu bawumiya na gwamnatin da ke mulki ke da mutum ko kuma dai magoya baya miliyan daya dududu su kansu rukunoni da mutane guda hudu ne bawumiya ke bi yayin da john dramani mahamman ke bin rukunoni da mutane ɗaiɗaiku goma sha tara ba a sayar da gidan kakakin majalisar dokoki ba je ji land commission kuma jaridar da chronicle ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce land Land Commission ɗin kasar Ghana ta faɗa cewar ba a sayyada gidan kakakin majalisar dokoki da ke a ainihin cantonment na Accra ga wasu masu gina gidaje na bayarwa a haya kamar yadda ake yayatawa ba. A cikin wani jawabi da aka gabata na Accra jiya wato Land Commission din ta nuna cewar wannan fili da ake magana an same shi ne a shekara ta 2020 a ranar bakwai ga watan Yunin 1920 gwamnati ta mallaki wannan fili filin saboda hidimominta sai dai an sake ainihin tsaranta wannan ginin a hukumce ga kakakin majalisar dokoki ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin tarwaito zaben shekara ta 2024 ku yi zaɓe a kan ilimi da gaskiya ba a kan akidodin siyasa ba in ji wani mai radin neman kasar ghana ta krista wani mai neman kasar ghana ta krista wanda ainihin daga wani ƙungiya ce ta krista ya yi kira ga al'umman kasar da su yi zaɓe a babban zaɓen shekara ta 2024 kan ilimi da gaskiya amma ba siyasa da aƙidodin siyasar ba ya nuna cewa a cikin shekaru da suka gabata zaɓuɓɓuka a cikin kasar sun zama na kuɗi ne kurun waɗanda suke tattare da cin hanci da ainihin tsare-tsare na siyasa ya caji al'umman kasar musamman krista da su canza manufa. azatu tubalin gina asibitin koyar koyarwa na sunyani cikon baki ne kawai in ji akardon jaridar da hera waito wannan labarin jarida ta ce mamban majalisar dokoki na jabesu wanda kuma mamba ne na kwamitin kiwon lafiya minta akan da ya siffata azatubal da gwamnati ta yi don mai shaida asibitin na jiha borno babban asibitin koyarwa a matsayin babban cikon baki ne kurum ya nuna cewar jawabin kasar kasafin kudin shekara ta 2024 bai tabo wani zance dangane da wannan gini ba da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanan la muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takaice. a takaice an jinkirta sakin mutanen farko da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza har zuwa akalla gobe juma'a kamar yadda mai bada shawara kan harkokin tsaron isra'ila ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya laraba zaci hanebi ya ce za a fara sakin fursunonin ne bisa yarjejeniyar farko tsakanin bangarorin kuma ba kafin ranar juma'a ba ya kara da cewa ana ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar. fadar shugaban kasar amurka ta white house ta yi watsi da saka baki na diplomasiya da china ta yi a baya-bayan nan kan rikicin isra'ila da hamas a wani bangare na yunkurin da beijing ke yi na mai da kanta a matsayin babbar mai fafutukar samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya fiye da amurka fitar da 'ya'yan itace babban muhimmin al'amari ne ga zaben shugaban kasar taiwan na watan janairu bayan da beijing ta haramta abarba da aka fito da ita daga taiwan a shekara ta 2021 tun daga wannan lokacin kasar china take takaita shigar da 'ya'yan itatuwa na taiwan daga kasashen waje yayin da tashe-tashe hankula suke kara ta'azzara a mashigin a wani mataki na samun ƙuri'un manoma da za su taimaka wa jam'iyyar kmt wata mota da ke a guje ta rufta cikin gadar rainbow da ke kusa da niagara falls a jiya laraba inda ta kashe mutane biyu tare da rufe dukkan gadoji hudu da ke kan iyakar amurka da kanada a yammacin new york tare kuma da sanya kasashen biyu cikin shirin kota kwana sawoyi kaɗan bayan haka yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike gwamnan new york kathy huckel ta ce babu wata alama ta harin ta'addanci a mafi yawan yankunan kasar amurka dai watannin nuwamba da disamba ne mafifitan lokuta ga masoya naman talotalo, ƙungiyar makiyaya kaji da samar da kwai ta amurka ta ce ana cin talotalo miliyan 46 ranar bikin cika ciki na turawa yayin da ake yankawa tare da cinye wasu talotalo miliyan 22 a bikin kirsimeti shekaru goma kenan da masu zanga-zangar goyon bayan turai suka taru a dandalin yancin kai na kiev al'amuran da suka kai ga hamɓarar da shugaban kremlin victor yanukovych da kuma mamayar karfi da rasha ta yi wa kremiya yanzu da aka ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin kasar da rasha ana shirin yanke makomar ukraine a kungiyar tarayyar turai a taron kolin da za a yi a brussels To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku Sanyinna na da ya karanto labarai sai kuma salaman Abo da ta mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe salama sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.